الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan gudiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talakai, mai komai da cikakken iko ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 28 ga watan zulqa'da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in uku, wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan Yuni shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Bora daga Ladima Road Angwari Mijiyar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al na Sheikh Al-Doktor salih al fauzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala muka kwana a cikin kitabu fahara. babun fi ahkami tayammum a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na tara. mun kwana a bayanan da malam ya koro da ake kulawa da taimama ya kawo halayya kusan guda biyar zuwa shida wanda idan aka same su to wannan dalili zai sa a yi taimama mun karanta ɗaya biyu uku a makon da ya gabata za mu shiga na hudu sai lokaci mana halinsa abin da yake nufi na farko shine dalilan da ke sharuɗan da ake lura da su kafin a yi taimama na farko shine rashin samun ruwa da kafa hujja da falamta ji duma'an ta yammamu sa'idan ba. in babu ruwa sawa'un a halin tafiya kace ko ko halin zamantakewa na zaman gida dole za ka yi taimama ba za ka tsaya a haka idan lokacin sallah ta yi ba na biyu shine idan akwai ruwa tare da kai amma ruwan kana da bukatansa na sha in ka ce za ka yi alwala ba za ka samu ruwan da za ka sha ba a nan yin alwala da ruwa ya faɗi a kanka kaimama za ka yi saboda ruwan da kake tare da shi ruwa ne na alwala ko kuma ruwa ne na abinci a gidanka akwai ruwa amma in aka yi wanka na janaba da wannan ruwan ba za a samu ruwan da za a yi abinci ba ko kuma idan aka yi alwala da ruwan ba za a samu ruwan da za a yi abinci da shi ba to yin alwala da ruwa ya fada a kanka daga ruwan yanzu ne za ka yi taimama saboda ruwan ba zai wadatar da kai ka yi ibada da shi kuma ka amfani da shi ba shi ne na biyu saboda za ka yi abinci za a dafa da makamancin haka na uku dalili na uku shi ne idan mutum ya ji tsoron cutarwa na rashin lafiya idan yi amfani da ruwa zai iya samun jinkiri wajen warakarsa ga ruwan ba wai babu ruwa ba amma yana da malaria kuma ya yi hai ko yana da typhoid kuma ya yi hai in ya taɓa ruwan typhoid ɗinsa zai ƙaru maimakon ƙila sati ɗaya samu sauƙi zai iya yin sati biyu zuwa uku kafin ya samu saukin to a irin wannan hali ba za ka yi amfani da wannan ruwan ba sai ka yi taimama saboda halin da kake ciki rashin lafiya malam ya kafa hujja da faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wa in kuntum marba kaga in kun kasance ba ku da lafiya kai baka da lafiya in ka ce za ka yi amfani da ruwan zai zama cutarwa a gare ka ina fata mun gane wannan to akan na hudu ne lokaci mana halin sa a makon da ya gabata malam ya ce rabi'an sharaɗi na hudu daga cikin sharadan da ake lura da su kafin a yi taimama إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة idan mutum ya gaza amfani da ruwa saboda wani cutarwa wanda ba zai iya motsi tare da wannan ruwan ba walaisa indahu man yuwaddi'uhu kuma a wurinka babu wanda zai maka alwala wa khafa khurujil waqt kuma ya ji tsoron fitan lokaci to irin wannan shi ma an halatta masa yin amfani da ƙasa ya yi taimama ya buga hannunsa a ƙasa ya yi taimama mutum ba da lafiya kuma ba wanda zai iya masa alwala saboda stroke ya kama shi an gane shine ma'anan da ce limarabin la yastati'u ma'ahu al-haraka saboda wani rashin lafiyar da ba zai iya motsawa ba kaga stroke shine ke sa ba za ka iya motsa ba ko ashal stroke ko a ce rabin nan ko ya samu stroke nan kuma lafiya lau kaga ba zai iya daga wannan ba kaga irin wannan ba kuma wanda zai masa ne alwalar a wurin to anan sai ya ce mama amince wannan saboda ba zai iya motsa hannunsa ba to anan sai ya yi taimama inda nan ne rabi ya shanye ba ya iya motsawa shi amma zai iya motsa hagun an gane sai ya taba ya shafa wannan da shi an gane ya shafa fuskansu shi kenan kuma ji wannan saboda ba zai iya ba khamisan dalili na biyar daga cikin sharuɗan da ke sa a yi taimama Iza khafa baradan bi isti'malil ma idan ya ji tsoron sanyi idan ya yi amfani da ruwa ta zurai da ta zuƙai da titibirai an gane yana jin tsoro kaga shine bai da wanda zai dumama masa ruwa an gane bayan da zai yi amma mutum mai iyali wani ma kafin ya farka an dumama masa ruwan ko to shi kuma babu babu wanda zai mai irin wannan hidiman walam yajid ma yusakhinuhu bihi kuma ba yi da abin da zai dumama ruwan da shi ba sun dauke wuta to an gane nefa sun ɗauki ta babu abin da zai ma wannan ruwan da shi yammama wa tsalla ana yace sai ya yi taimama da zai li qawlihi ta'ala saboda Allah maɗaukaki, wala fusa ku Allah ce kakku kuskura ku kashe kawukanku haka kaga akwai bambanci da a ce kada ka kashe kanka kuma kada ka kuskura wanne ne yafi karfi magana kakka kuskura ko yafi karfi akan me kada kai kaga wancan ita ce jumla muakkada jumla ce wacce take karfafa maka ahir kakka kuskura da a kakka yi kaga wannan akwai alamar rashin karfafawa shine wanda bature ke kiransa an emphatic expression magana ce da aka karfafa ta to Allah ce kakku kuskura ku kashe kawukan kawukanku fafi tilkal ahwal irin wannan halayyar idan mutum ya samu kaza malam yace ya tayammamu wa yusalli sai yayi yi taimama kuma yayi yi sallah wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhurihi idan ya samu ruwa zai wadatar sashen tsarkinsa ista'malahu fi ma yumkinuhu min a'dahi sai yayi amfani da ruwan a yiwuwarsa a wa'ansu gabbai daga cikin gabbansa au badani ko kuma jikinsa وتيمم عن الباقين عن الباقي الذي قصر عنه الماء سيئي iya taɓa جكين بزيئي shi لشيبا saboda in ce zai kwara ruwa akwai matsala ya qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki da yake fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iko in ya ce zai amfani da wani waje wajen da zai iya amfani da ruwan sai amfani da shi ko wajen da ba zai iya amfani da ruwa ba sai ya taimama a wurin wa in kana bihi jurhun yatadarraru bi ghaslihi idan yana da ciwon da in ya wanke zai cutu da wannan wanke wurin aw masfihi bilma ko kuma idan ya taba abin da ruwa yana da ciwo kuma ciwon a hannu ne an gane idan ya ce zai sa ruwa abin zai kara munana a nan ba zai sa ruwa a hannun ba gane sai ya yi ne sai ya yi taimama shi ne malam ya ce ka yamma malahu sai ya yi taimama wa ghasala al-baqi ragowan da in ya sa ruwa ba zai cutar da shi ba sai ya wanke su amince wannan duk ko ina lafiya lau sai nan nan ne kawai akwai matsala kuma in ya sa ruwa akwai matsala sai ya shafa shi kenan. sauran kuma sai amfani da mai ruwa ya wanke abinda malai yake so ya gaya mana kenan li qawlihi ta'ala wannan ma dalilin saboda fadin Allah madaukaki da yace wala taqtulu anfusakum hakku kuskura ku kashe kawukanku kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala amalan yace Allah madaukaki yace hakku kuskura ku kashe kawukanku yanzu mutumin da budurwa ta ce ba ta son sa ana ganewa kawai sai je sha'u ta fiya-fiya sai mutu wannan aka kawo gawan shi bai da liman ya masa sallah ba sai ce wa ‘yan uwansa ku je ku wa ɗan uwanku sallah ni ba zan mai sallah ba saboda an samu wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe kansa aka zo da gawansu sai manzala ce sallu ala sahibikum ku yi wa ɗan'uwanku sallah manzala ya ƙara gaba yake masa sallah kaga masu irin wannan halin za su shiga kaka tsantsan saboda me saboda liman ya kiwa ɗan uwansa sallah idan bisa su dinga tababa da kokonto amma wannan baya kore liban ya masa addu'a a ɓoye amma saboda ya zama darasi ga waɗanda suke da irin wannan kamar shi wannan? kasan yanzu lalacewanmu musamman a arewa a yau ya kai ga za ka ga mutum musulmi ne saboda al'amari na duniya wai sai je hangin ɗin kansa. nan da yawa a social media wani ma kawai budurwa ce ta ce ba ta son shi sai ta sai je ne ya rataye kansa inda ka san ita ce autan mata a duniya haka irin wannan yana daga cikin wato wauta da ake samu daga cikin matasa wanda kake tsammani akwai tattare da wannan macen akwai wanda ita nata ya kare nan nata ya fara ko yau kake tunani inda na ta ya ƙare nan na wata ya fara idan ilimi kake tunani inda iliminta ya ƙare nan na wata ya fara idan kana tunanin yanayi ne na dirinta to inda na ta ya ƙare nan na wata ya fara idan kana tunanin hasken jiki ne to inda na ta ya ƙare nan na wata ya fara don wata idan ka ganta ko balarabiya su yaka an gane duk wannan yana daga cikin abin da ke rudar da wasu sai su fada cikin wannan matsala. Allah ka shirye da Ku Allah madaukaki ya ce duk kada ku fuskura ku kashe kawo kan saboda kashe rai laifi ne a wurin Allah wanda ya kashe kansa da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a jefa shi wutar jahannama da daddi abin gadarwa abin da ya kashe kansa da shi da shi za a yi ta masa azaba a lahira in guba ce haka za a narka guban ya ci gaba da azabtar da shi a jahannama idan dutse ne ya faɗo a kai haka za a ci gaba da gungura shi a wutar jahannama idan kuma rataye kansa ya haka za a sarka masa wuya na jahannama ana jansa da shi ana shaƙe mai wuya yan ana azabtar da shi ya kamata wato mu kula da wannan Allah ka shirye da mu ya ci gaba da cewa wa in kana jurhuhu la yatadarraru bil mashi amma idan ciwon sa baya cutuwa idan ya shafa shi masahat tadamat yace masahat binadi alladhi fawqahu bil ma sai ya bandejin da sab da hannunsa wanda akwai ruwa yanzu ba an sa an ɗaure mai ba pop kenan ko ko bandeji sai ya taba shi da ruwan shi kenan an gane musamman ga mutumin da ya targade ko yayi kadaya kaga za a daure wurin kaga ba zai iya samun dama ya zuba ruwa ya taɓa ko ina ba to in aka kai sai sa ruwa a hannunsa sai ya shafa shikenan yana makwafan wankewa ne wa kafahu almasu an tayammumi wannan irin mutumin da ya shiga wannan hali shafa zai wadatar masa akan taimama hannunsa ne misali na hagu ya karye sai aka aka rataye shi da bandeji aka masa POP kaga in yazo alwala zai iya motsa hannunsa na dama ko zai iya motsa na hagun da ruwa amma in yazo nan kaga ba zai iya ba sai ya taɓa ruwan da hannunsa sai ya shafa wannan bandejin da ke sama kiyofin nan da aka rufe hannunsa da shi sai ya shafa shi kenan yanzu ba sai ya yi taimama ba ina fata an gane wannan duk wannan yana nuna muku wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a addinin musulunci ba Allahu akbar ko me ya same ka sai ka samu mafita ina fata an gane ko me ka gani sai da Allah ya kawo mafita saboda ya ce inna ma'al usri yusra lallai duk wani tsanani akwai sauki tare da shi amince wannan malam ya ci gaba da cewa wa yajuzu tayammumu wa yajuzu tayammumi bima ala wajhi al-ardi min turabin wa sabkhatin wa ramlin wa ghairi malam yace to ya halatta yanzu ana so a maka bayani da ya kamata da me za a yi taimaman wa yajuzu tayammumi malam yace ya halatta a yi taimama bima ala wajhi al da duk abin da ke doran kasa min turabin na kasa an gane wa sabkhatin shi kuma sabkha shine kasar da ba a noma ta ba an gane ga irin kasar da ake wancan turbaya wancan kuma kasar da ake noma da ita Ramlin da kuma ƙasa irin kasar da ake yashi shi ma za ka iya kamar wanda yake sahara an gane? kaje za ka ga irin shi wa gairihi makamancin haka ram kaga ƙasa ne irin na yashi ma'ana yashi kaga ai mutum in ka sa kafanka yana shiga ciki ko Yaraba suka buga misali akan wauta na dan adam sai a ce la takun kan na'amati allati tuwari ra'saha fi rimani dhannan anna as-sayyada la yaraha طالما هي لا fa فإنه لا يراها sai a ce kada ka zama akan wauta da rashin hankali irin jimina jimina idan mafarauci na binta a daji ta iba da gudu ta ruga da gudu ta ruga da gudu idan ta je wajen ƙasa irin sahara ko ƙasa haka ta sai ta soka kanta a cikin ƙasar wai tun ita kanta na ƙasa ba ta ganin mafarauci to baya ganin ta ita ba ji wannan ga irin wannan to ƙasa kenan wanda ake amfani da ita shi ma za a iya yin taimama da shi da waninsa daga cikin ƙasan da ake amfani da shi haza huwa sahihu min ƙaulai al'ulama malam ya ce wannan shi ne magana mafi inganci daga cikin zantuttukan malamai da suka yi liqaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki da ya ce yamma sa'idan tayyiba Allah ce ku yi taimama da ƙasa tsarkakakkiya mai kyau ƙasar da take mai tsarki kaga ba za ka yi taimama a inda ake ɗaure awakai ba saboda ƙasar mai ba tsarkakakke ba ne ba za ka yi taimama a inda ake ɗaure raƙumi ba da ƙasan da ke wudu ko haka kuma sa da makamancin haka to amma wanda ba wannan ba za ka iya amfani da ƙasar misali ƙasar da take yashi za ka yi amfani da shi in ka je gona ba akwai ƙasa ba irin wannan ƙasan shi ma za ka iya yin taimama da shi shi ne malam yake wa kana sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu idza adrakatuhum as-salatu ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam manzan Allah da amincin Allah su kara tabbata ga gaske shi da alayensa wa ashabuhu da sahabbansa a darakat as-salatu idan sallah ta riske su tayammamu bil ardi allati yusalluna alaiha sai su yi taimama da kasar da za su yi sallah a wurin a nan kasar sai su taba su yi taimama kuma su yi sallah su turaban au kasa ce ko kuma turbaya dukkan su ke suna amfani da shi kuma su yi taimama walam yakunu yahmiluna ma'ahum at-turab malan yace ba sa kallafa wa kansu su ce za su ibo kasa su dinga yawo da shi wai in taimama ya kama su su taba an gane saboda sauki na addinin musulunci saboda waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kan sanya min doran kasa wurin sallah da kuma abin tsarki saboda haka duk inda taimama ta kama ka in dai ƙasa ne ta ɓashi ka yi amfani da shi ka wuce ba sa kallafa wa kansu kamar yadda wasu za ka ga sun ibo ƙasa wai wannan ƙasan kaɗai zai yi taimama da ita in ba ita ba yana ganin in ya taɓa wata ƙasar da ba ita ba taimaman ba ta yi ba hada ya ce to irin wannan takallufi ne kuma shari'a ba ta karantar da mu wannan ba duk inda ka samu doron ƙasa inda ƙasa ce ka taɓa kai taimakon ka tashi ka tsara gaba sabai ba sa ɗaura wa kansu wannan amince wannan wani ya rage wani ya tambaya ko gidana duka tiles ne kuma ƙasan interlock ne sai na ce to barin ɗan ƙibo ƙasa an ajiye saboda eh saboda me saboda koda ta ɓaci sai a ce ka fara yin haka ka duba anguwan da kake anguwan da kake akwai ƙasa shi kenan an gane sai ka je wajen ka taɓa ƙasan ka dawo ka zo ka yi ka shi kenan sai dai idan yana kana tunanin kila cikin dare asabahi za ta iya riskansa kuma ba ruwa da sauransu kafin ka je ka fito ka taba ka dawo ka ce za ka abin nan zai ɗau lokaci in ka ba ka ajiye saboda wannan dalilin babu laifi amma sahabbai ba sa ɗaura wa kansu cewa za su ajiye ƙasa saboda ne taimama ko kuma duk inda za su za su zanga yawo da shi a kayan gwanda za ka je ma kwata-kwata babu ƙasa kuwa akwai shi da wuya da wuya sai da yan turai ne kuma ko turan ai suna da gadin ko turai ne suna da gadin za ka ga akwai wajen da aka ajiye na gadin a turai ne akwai wajen da aka ajiye na gadin kuma ko su suna da geto har turai suna da geto kai tunanin babu wallahi ko turai suna da geto <laughs> <laughs> don kada ka ce a a Najeriya ne kada akwai geto wallahi babu inda babu geto a duniya babu shi duk ko ina ka je a duniya sai ka da akwai gito an gane? eh Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa yace walam yakunu yahmiluna ma'ahum at-turab su sa ba su kasance suna ɗaukan ƙasa tare da su ba to yanzu ya gama bayani irin nau'in kasa da za ka yi ko duk ka samu in dai ƙasa ce yi amfani da ita sai dai idan wani abu ya ɓata wurin wanda daga cikin dalilan da shari'a ta ce kake amfani da irin wannan kasar an gane ko ƙasan da makaniki yake yi yake zubar da bakin mai bakin mai abu ne ne tsarki amma ya gurɓata ne ƙasar sai ka je wajen da ba wannan ba sai ka taɓa sai ka yi amfani da shi ko yaya siffar alwalar take malam ya ce wa sifatu tayammumi siffar yin taimama an yadriba turabu biyadaihi mufarrajatai al’asari’i ya buga ƙasa da tafin hannunsa ya ware su shine mufarrajai al’asari’i haka kenan an gane? haka haka ya ware hannun haka sai ya taba ƙasa da shi ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه sannan sai ya shafa fuskansa da tafin hannunsa to amma abin da zai yi shine ya yi haka ya hure wannan ƙasar ko kuma ya kakkaɓe haka an gane sai ya shafa fuskar an gane kafin hannunsa amince wannan wa yamsahu kaffaihi birahataihi sa'annan sai ya shafa kafin hannun wato bayan hannunsa da tafin hannunsa an gane haka shi kenan ya zama ma ashalahu ko ya sauki ga shi kuma ga biyan bukata kaga alwala ma ya fi shi wahala ai Allahu akbar alwala ya fi shi wahala ka wanke hannu a gunsa ka shaƙa ka fyace ka wanke fuska ka wanke hannu zuwa idan gwiwan hannu sannan ka wanke na hagu sannan ka yi shafan kai ka yi shafan kunni sannan ka wanke kafa kana ya tsanka da wannan yatsar na ƙarshe kaga alwala ya fi shi wahala amma ga sauƙi kuma yana makwafan alwala ne malam ya ce wa yu'ammimul wajha wal kaffaini bil mashi ya game fuskansa da kafin hannunsa nan kenan game da shafa wannan shine asalin taimama wanda ya zo a hadisi ingantacce wa in masaha bi ne. amma idan ya ƙara bugu na biyu idahuma yamsahu biha wajhuhu ɗaya daga cikin bugun ya wanki ya shafa fuskarsa kawai wasaniya yamsahu biha yadayhi na biyun ya shafa hannayensa jaza malam yace ba bi. lakin lakin sifatul ula malam ce lakin sifatul ula hiya alwaridatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai siffar bayanin farko shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin Ammar dan Yasir wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito an gane haka kuma Abu Musa al-Ash'ari Ammar dan Yasir yace ba'athani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya aiki ni Allah ne fake bada labari ana ganewa Ya ce fi hajatin a wata bukata tasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa ajnabtu sai janaba ta kama shi falam ajid ya ce sai na rasa ruwa da janaba ya kama shi kuma ba ruwa in ji amma inji Ammar da ke ba da labari sai ce yace fatamarrabtu fi sa'idi sai na birgima a ƙasa kama marraga dabatu kamar yadda jaki ke burgima a ƙasa jaki haka ke in ya kwanta sai gurrun nan ko sannan ya tashi sai girgije ya ce ni ma sai ne haka Me <laughs> fa yadda ake taimama ba kawai ya ce shi sai haka wa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam shi Umar ɗan Yasir yace sai na gaya wa manzon Allah ya ma'aikin Allah wannan aikin da ka mun janaba ya kama ni da janaba ta kama ni na rasa yadda zan yi kawai sai na yi birgima a ƙasa kamar yadda jaki eh, ke birgima a ƙasa faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya cewa ammar lokacin da ammar ya gaya masa ga yadda yi sai ce ma kana ya fika an tafa'a au an tasma'a hakaza au an taƙula biyadika hakaza ya ce abinda zai wadatar da kai shine kai haka da hannayenka ƙaraba da kafihi ƙorbatan alal abu sai maza Allah ya sa tafin hannunsa yadda ki kasa da shi haka an gane na ha sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkade ta ko na ha ya hure ɗan ƙasan da ya yi ba ko an gane thumma masa bi zahari kaffihi bi shimali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa na dama sai ya shafa bayan hannunsa na hagu aw zari shimalihi bi kaffihi ko ba wato bayan hannunsa na hagu da tafin hannunsa summa masaha bihima wajhahu sannan sai ya shafa fuskansa da haka hadisin bukhari da muslim gane imam bukhari ya rawaito hadisi a cikin kitabul tayammum babu tayammumi darbatun imam bukhari yace mama bugu ɗaya ne haka imam muslim ya rawaito sa a ruwayan imam muslim shine da yazo innama kana yakfika an taqula bi yadika hakaza shine ruwayan imam muslim ya ce abin da zai wadatar da kai shine ka yi haka da hannunka kuma musulun ma da ya rawaito hadisin a cikin sahihinsa shi ma ya zo da shi ne a cikin kitabul haid babu tayammumi haka imamu musulun ya zo da hadisin ina fata an gane to amma akwai wata ruwaya daga imamu tirmidhi ya rawaito ta imamu tabarani ma ya rawaito ta imamu Daru qutni ya rawaito ta imamu hakim ya rawaito ta imamu abu dawud ya rawaito ta ina fata an gane to sai dai ruwayoyin haka imamu ibn al-munzir ya zo da ita sai dai ruwayoyin duka suna cin karo da juna ruwayar ta farko ita ce barbatani Shi ne riwayin Imam Tirmidhi at-tayammum ne imama bugu biyu ne barbatun lil wa barbatun lil ila al-mirfaqain shi wannan ruwayan Imam Tirmidhi kenan ruwayan Imam Abu Dawud sai ce ila al-abas zuwa hammata akwai matsala ke <laughs> an wannan kaga yake zuwa hamata, wata ruwaya ya ce zuwa nan kuma kaga dai akwai matsala kenan ku duka malaman hadisi sun taba wannan ruwayar ta imamu Tirmizi da wa'ancan ruwayoyin gabaki da cewa ruwaya ce ba ta inganta ba amince wannan ku sai aka rabu kashi biyu imamu tirmidhi a cikin jami'insa yake cewa wa ya ruwiya an ammar min ghairi wajhin an rawaito daga ammar ɗan yasir ba ta fuska ɗaya ba min ghairi wajihin wa huwa qawlu ghairi wahidin yace magana ce ta ba mutum ɗaya ba min ahalil ilmi daga cikin ma'abuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minhum da ciki akwai aliyu bin abi talib wa ammar bin yasir wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa ghairi wahidin min at-tabi'in ai da wani ma daga cikin tabi'ai ba mutum ɗaya ba minhum daga cikin tabi'ai akwai ash-sha'bi Imam ash-sha'bi wa ata da imamu ata wa makhul da imamu makhul qalu dukkansu sun ce at-tayammum barbatun bil wajhi wal kaffain dukkansu sun ce taimama bugu ɗaya ne fuska da tafin hannu wa bihi yaqulu ahmad wannan fatawar ita ce fatawar imamu ahmad bin hanbal wa ishaq bin rahuya haka ishaq bin rahuya wannan ita ce fatawarsa shi ma an ji wannan bangaren to wa qala ba'd ahli al wasu daga cikin ma'abuta ilimi su ma sun ce minhum daga ciki akwai ibn umar abdullahi dan umar saboda akwai ruwayarsa da ta zo ita ma amma sai dai ruwayar ita ma bata inganta ba wa jabir da jabir ɗan abdullahi shi ma akwai ruwayarsa zuwa kafaɗa ita ma bata inganta ba wa ibrahimu annaka'i daga ciki kuma akwai ibrahimu annaka'i shi ma yana da wannan fatawar wal bi ma'ana hasan al-basri shi ma yana da wannan fatawar qalu dukkansu sun ce at-tayammumu darbatun lil wajhi wa barbatun liyadain ila almirfaqaini su suka ce kaimama bugu biyu ne bugu na farko ta fuska bugu na biyu daga hannu zuwa gwiwan hannu Wabihi bihi yaqulu sufyan da shi sufyan bin uyayna da faɗi wa malikun haka imamu malik shi ma fatawarsa kenan shi ne fatawar da muke da shi a cikin fikinmu na malikiya ko wa bunul mubarak da abdullahi bin mubarak shi ma fatawarsa kenan wa shafi'i imamu shafi'i wa abu hanifata shi ma abu hanifa fatawarsa kenan to wanda za a bi wancan ne da suka ce bugu biyu hadisinsu hadisi ne wanda sashe na kishiyantar sashe sai dai hadisin kuma duka malaman hadisi sun ce bai inganta ba saboda akwai mutane a ciki wanda ake tuhumansu da ƙarya a cikin mutanen da suka rawaito akwai mutumin da ya kirkiro hadisai ɗari bakwai na ƙarya har suka ce a ɗari hudu ne na ƙarya to ko da ɗari hudu ne na ƙaryan kaga ai yana cikin kuma marwaita hadisan kaga kwandam kenan amince wannan to saboda haka maganar da tafi inganci shine shafa guda ɗaya shine bugu ɗaya wannan ita ce fatawar Ali bin Abi Ammar ɗan Yasir Abdullahi Ɗan Abbas daga cikin tabi'ai Imamu Sha'abi akwai Ata'u da Makhul daga ciki kuma akwai Imamu Ahmad da Ishaq bin Rahuya kansu sun tafi akan cewa ne bugu ɗaya ne akwai kuma abu musa al'ash'ari radiyallahu ta'ala anhu amince wannan kuma hadisin bukhari ne da muslim suka rawaito babu iskali amma wancan duka malaman hadisi sun taɓa ingancin hadisin wanne za ka bi ba a bautatawa Allah da hadisi laifi ne? amince wannan saboda haka sai a ajiye shi a gefe sai a aiki da cewa hadisin da ya zo ingantacce ne bugu ɗaya kuma shine kaga wanda yana nuna maka saukin kuma addinin musulunci to shine malam yake cewa inda mutum zai yi bugu biyu za a ce yi, saboda maganan wa'ancan malaman amma Gana mafi inganci kamar yadda imamu mubarak fori ya faɗi a cikin fatil ahwazi sharhin da yawa zai da ya kawo wannan gabar ya yi bayani ne tsawo na malamai akan hadisi duka da ruwayan darul kutuni din ya fitar da su cewa duka ba su inganta ba ina fata an gane saboda haka ba a aiki da shi kuma wannan shi ne magana mafi inganci Allah ka shirya da mu an gane wannan? saboda haka maganar da malam ya ce jaza cewa babu laifi wa in masahabi ne idan ya yi bugu guda biyu na taimama idahu ma yamsahu biha wajhu wajhuhu ma'ana ɗaya daga ciki idan zai yi shafa a fuskansa wasaniyatu yamsahu biha yadayhi na biyu kuma zai shafa hannunsa da shi ya ce jaza wannan yayi sai ce lakin na sifatul ula sai dai siffar farko hiyal warida anin nabi sallallahu ita ce ta zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wancan ana tantama akan ingancinsa saboda haka kuskure ne wato bugu ɗaya shine daidai kuma shine wanda sunna ingantacciya ta zo da shi saboda haka kaga sai ka ajja maganar wancan ijtihadi suka yi Allah ya saka musu da alkhairi amma sai ya kasance akan me kuskure sai abu wanda yake shine daidai saboda shine ingantaccen hadisi ya zo a kansa Allah ka shigar da mu malam ya ce saboda yanayin lokaci za mu iya ƙarasa wannan ba za mu tsaya akan wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu ƙarasa wannan bayani da malam ya koro akan wannan fa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا anta أستغفرك وأتوب إليك نعم na'am kuma ku tambaya za mu amsa in babu kuma za mu tafi karatun mu insha eh eh ana kira mu ta a kansu cin tirsasa mutum akan su mata ma tana tare da miji ta zo ta ce ba ta son shi ku sai ayaya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima binti Qais Allah ya kara yadda a gare ta hadisin na a cikin Bukhari da Muslim mijinta ya zo wajen manzo Allah ce ya maikin Allah a dan min isu ina son matata manzo Allah ya zo ya same ta yace ce koma gidan mijinki kake ya ma'aikin Allah umarni kake bani ko shawara ko umarni ne dole ne an gane sai manzo Allah ya ce shawara sai ta ce inni la u'atibuhu fi dinihi wala fi mu'amalatihi ana zargin mijina a addinin sa mutumin kirki ne kuma ya iya mu'amala ga ibada ga komai bugu ma da kari dan aljanna amma ni bana kaunan shi ko sai kaya hakuri wannan matan aure kenan fa tana tare da mijinta shi kenan sai manzo Allah ya ce a aturidina lahu hadifatahu zaki iya maida masa da sadakinsa sai ta ce bala ya rasulullah eh zan iya maida masa sai manzo Allah ce khudhil hadiqa wa talliqha tatliqatan kai karbi sadakin ka saki ta saki da kaga farkon hul'i a musulunci kenan kaga wa'annan wuri nogo area ne in mace ta zo ta ce ba ta kaunan mijinta ku ce yi hakuri za ku fita jahannama za ku fita jahannama confirm saboda duk abin da zai mata ba za ta yi appreciating ba in ko mace ba ta appreciating confirm sai ta shiga wuta saboda hadisin imamu ibn maja da imamun nasa'i manzo Allah ce lan tuqaddil mar'ata lan tuqaddil mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha mace ba za ta sauke nauyin Allah a kanta ba sai ta sauke mijinta saukin eh, nauyin mijinta da ma'ana sallar ta sai ta yi wa mijinta hidima tukunna kafin ta yi sallah gane saboda haka Allah ba zai karbi ibadanta ba sai ta gama sauke nauyin mijinta sannan ibadanta ma zai samu shiga nan akwai wani sako da ake so iyaye su fahimta yanzu idan ka aurar da yanka ko kai kafi kowa kuɗi a duniya to yanzu hanyar samun aljannan ta ya fita daga hannunka ta shiga hannuwa kuma koda da mijin nan shine cook na gidanka ta kare wata kenan ko to yanzu in ta maka biyayya za ta shiga wuta ka saba mijinta amince wannan saboda yanzu hanyar samun aljannan ta hannun mijinta yake kuma sallolinta da sauran ibadoji ma Allah ba zai karba ba matakar ba ta sauke hakkin mijinta haka manzo Allah ce kaga akwai matsala kaga yana daga cikin dalilan da ke kai mata wuta shi za mu Allah ce su suka fi kowa yawa a wutar jahannama Allah ka shirye da mu ba tun sa san mutum a so na'am na me cewa ba ta wannan idan aka zo za a zauna da mijin ai wa in kiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman ma alihi wa hakaman bil aliha in yurida islahi wafiq Allahu bainahuma Allah ya ce in kuna jin tsoron rabuwa tsakanin mata da miji ba so su rabu ku turo mahukunta daga iyalansa da mahukunta daga iyalanta in da sulhu ake so Allah zai sa a dace to shi soyayya ba a tirsasa mutum in mace ta ce mata son miji to ba a ce mata ta yi hakuri. in kuka ce ta yi hakuri za ku kashe ta saboda za ku azabtar da ita ba ta shiga abin nan akwai wani bawan Allah abokina ne yake gaya min ya ce matan kawunsa ne ta kalle shi sai take ce mai kawun wani shekara arba'in fa ce ban taba san shi ba shekara arba'in ba suna zaune ba ta taɓa san shi ba a ce biyayyen iyaye ne kawai yasa nake zama da shi kuma Allah ba a zartar da wannan matan ba shekara arba'in suna tare an zartar da ita musulunci nogo area ne kai kana ma saurayi ko kana bazawari duk macen da ta ce ma ba ta sanka. salamun kaulan min rabin rahim kawai wuce an wuce wajen ko da wasa ta ce ba na son ka ce na gode kara gaba nan ka zauna lafiya amma za ka ga abin mamaki ka ga mutum ta ce ba ta so ya zo kamar kare gobe ya dawo da ce wai kai wani irin ja'irin mutum ne haba mana haba ko daga baya za ta so shi mugu ne idan ta so shi sai ya wulakanta ta kawai ka haƙura in dai ta ce mata san shi kenan wa in ya tafarraka yughni Allah kullan min sa'ati Allah zai baka wata abin da kake tunani tana da shi a wanda ta fita an gane lokaci ne kawai wannan babi ne wanda ba a wasa da shi a bangaren aure Eh zaɓar damar shine kwaɗaitar da su wacce eh uba yana da yana abu ba laifi ne uba ya ga ya hararo wani mutumin kirki da sauransu ya ce ka zo ka nemi yata ba laifi ne. sai da na Umar ya yi haka Hafsa da mijinta ya mutu ya zo ya samu sai da na Umar ya ce Allah ka zo ka nemi yata Sai da na ah, Abubakar ya ce mai zo ka nemi yata kafin ya samu sayyidina bakar ya samu sayyidina usman ya ce zo ka nemi yata sai ce gaskiya ni ba ni da bukatan aure yanzu sai bai ce mai komai ba kaga inda mu ne zai ce ya wulakanta shi ko sai bai ce mai komai ba yana zuwa wajen sayyidina bakar sai ce ka zo ka nemi yata hafsa sai sayyidina bakar ya shiru ce ya nake magana da kai ana amsa ba sai ya shiru abin da ya sa sayyidina bakar ya yi shiru ya taɓa ji manzon Allah ya tambayi hafsa wace ce wanda aka ce hafsa to sai sai na bakar ya fahimci manzo Allah na santa to kuma baya so ya bayyana sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so manzon Allah ya faɗi da kansa sai ya gum sai na Umar ya ce ya nake maka magana kai shiru sai ce sai da na Usman ya ce mun bayi da bukata na gane amma kai ka yi shiru sai ya ki magana sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana nashi da sauransu sai sai na baka ce to wannan shi ne dalilin da yasa a lokacin da ka bin magana na shiru sai ce wallahi na fi jin haushin ka sama da sai da na Usman haka sai na Umar ya ce mai na fi jin haushin ka gari wannan ba laifi ba ne ba laifi ba ne in ka ga mutum kana masa kyakkyawan zato yana ganin shi da ɗabi'u kyawawa sai ka tallata ai ba bujirewa take ba ai hanyoyin da aka fito da shi ne an gane ya ce ka zo an maka izini ka zo ka ganta sai ya zo a matsayin cewa ya ganta ne yana so an gane saboda yaran yanzu ba su da wannan tarbiyyar mutanen da ne za ce ma ka zo kuma ta yi lafiya lau amma na yanzu zai ce tun da ba mara ne turo ruma sun zaje zama kawai shi kenan ta yi fuska <laughs> ko kuma maman ta mata ce ita ba ta yadda ba kamar an kallata yadda ne an gane ba aibi bane dan ka ga mutumin kirki ka ce zo nemi yarka mu ne ana muke ganin kamar me kamar wani sallah ba abin da mai duk mutumin da kake masa kyakkyawan zato ai kana so ka hada dangantaka da shi an gane mutumin banza ne ai ba ka so ka hada dangantaka da shi ko eh Allah ya kama dace na wa alaikum salam eh eh da fuska eh eh akwai hadisin da ya zo da wancan da akwai hadisin da ya zo da wancan duk ɗaya ne a duk wanda kai dai ne eh wajhi wal kaffai ne an gane eh wancan ruwayan da muka karanta ya fara da hannu ne ruwayan Bukhari. akwai ruwayan muslim kuma ya yi fuska sannan ya hannu duk wanda kai ya inganta na'am alaikum salam ne eh. ba taimama ba alwala in ya zo yin alwala hannunsa akwai bandeji kaga ba zai yi zuba wa bandejin ruwa ba ai zai cutu ko Shi ne sai malam ya ce sai ya taba ruwa haka sai ya shafa ya shafa bandejin shi kenan ya wajatar masa akan taimama eh saboda cutan da ke jiki ba zai yiwu ya ce zai taba ba saboda wata rashin lafiya ko ciwo sai aka ce ya taba shi in ya taba ruwa zai zama masa matsala ne malam ya kawo wannan magana an gane sai ya taba in ya zuba ruwa ya ce zai zama masa matsala sai ya taba ruwan sai ya taba wajen ya shafa kawai zai zuba ruwa ba saboda in ya ce zai zuba ruwa zai zama masa illa a wannan wurin ba gane gane yawa duk wannan ana nuna mana ne saboda ko da wata rana Allah ya kaddara ka zo ka samu kanka cikin irin wannan rashin lafiya ka san yadda zaka warware kaga wannan yana da yana da dadi ne mai muhimmanci wani lokaci ba mutum yana asibiti yana jinya ba to kuma wanda zai yi jinyar ka ya zama da cewa yana da ido a addini saboda akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce an maka sai a ki maka kuma har alkhairi da yawa ya kubuce wa mutum kuma babu uzuri a gaban Allah mutum duk ciwon da yake ji matuƙar yana cikin hayyacinsa tufa za mai alwala ya yi sallah abinda kawai zai sa sallah ta fada a kansa baya cikin hayyacinsa in dai baya cikin hayyacinsa to sallah ta fada a kansa ka misali mutum ya shiga koma na sati ɗaya, lokacin da ya farfado in ya farfado zahar sai kuma alwala ya azhar dinsa sati ɗin nan babu ba sallah a kan shi kuma ba zai rama shi ba an gane saboda ba a cikin hayyacinsa nufi alƙalama anhu shi kan alƙalamin ya fada a kansa tambayan da wani zai iya jefowa shine ina yaran nan masu zuwa lahira a dawo ku gane karatun ba masu kwaya kaga wannan faudan nan na da ake sawa gawa kada ta lalace to shine yaran mu ke zuwa su sai mutum ya kwana uku sati ɗaya na bacci wai shine suke ce mai wai za su je lahira su dawo ana uku yana bacci ko sati ɗaya. to kaga irin wannan sati ɗayan da ya afance kaga baya cikin hayyacinsa ko wannan Allah ta faɗa kansa amma na cikin saƙon Allah saboda saƙon Allah ya yi ya abin nan a ya dole ya rama an gane a ya dole ya rama saboda wai abin da ya sa ya gusa da hankalinsa kai abu ne wanda ke na haramci ba wai rashin lafiya ba amma malamai suna cewa in dai baya cikin hayyacinsa ya fada a kansa amma laifin abin da ya sha ya gusan mai da hankali na kansa Allah zai tilke shi a kan gobe kiyama Allah ka shirye da mu kai ne na ƙarshe eh a dutse ka ce ai kuma ƙasa Allah ya ce a'a in dai dutse ne dutse ne ƙasa aka ce in ka samu ƙasa ka taba in kuwa ba ƙasa ka nemi kasa ka taba amma dutse ai ba zai tsaya a makwafin ƙasa ba a'a shi yana maganar da dutse ne dutse haka da ke kan ƙasa ba ƙasa bane ke ƙasa dutsen na sama shin dutsen za a taba kake nibi a'a ba zai yiwu ba sai dai ka taba ƙasan amma ba za ka taba dutsen ba saboda dutse ya daga cikin abin da ake shafa ake taimama da shi ƙasa Allah ya yi magana a kai Allah ka shirya da mu Allah ka samu ikon aiki da abin da muke karantawa ka sa ya zama hujja na tsiran mu duniya da lahira kada ka sa ya zama hujja a kanmu da za mu iya halaka ya Allah yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la da mu da waɗanda suke kallon mu da sauraron mu iyaye maza da mata a waje da kuma cikin gida wanda ya ji wannan wuri da ba da shi kafi ga al'umma muna roƙon Allah ya gina masa gidan aljanna a safarin estate a cikin aljanna mu ma ya gina mana irin shi a cikin aljanna inda ka ba shi dukiya ya Allah ka ba shi damar da ya iya salwantar da dukiyar na wajen gina irin wannan wuri ya Allah ka ba mu abin da ya fi nasa kuma ka ba mu ikon da za mu gina wanda ya fi wannan kuma ka karɓa mana a matsayin ibada shugabannin ka azarta mu da su muna roƙon ya Allah ka tausasa zakatan su ka su yi abin da zai amfanar da mu duniya da lahira abin da zai iya zama cutarwa a gare mu a wannan ƙasa ta mu ya Allah ka kame hannun su ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma a matsayin mu na mabiya ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba da mu da su ya Allah ka ba mu ikon tuba kafin mu koma zuwa gare ka ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka haɗa fuskokinmu a cikin firdausul a'la fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk